باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله ati babun ke ya ma jaa honga ho kebe gari anna alghuluwa nanti kemparandangenga fi quburi salihin sorosirun qabranundi yusayiruha kengala garndini nanya awthana munuya tu'badu ikambatta min duni dunillah gelli allah uredunga mana gelli allah tananga onate kabra silamagun nogondi hakke wa kaburandangani silaminun kamma gelli yagallaku hilliya hanandi kannanga kabra hakke be gadangani gelli darontagun wona kentanga anta gemme ona kaburan logo anta gemme ona ntago kaburan kamma anta gemme ona jara kamma anta gemme ona sanga nya kamma kenna kaburan daron tawi silama gun nogondi haqqi hillandi a haramun te ñano kammo on ken parandangi kaburandi ka warni groupe nun ni sikkuati hono adi kunda kaburan logon logon den kan panga misale de jati ku mata yere ga logono mo sirin ka yoro banga na yoro banga ta ono kaburun kam mai kam masalana antina kabura imme hetiya ayang nari gundo ya garunga li wa kaburan kam mai ka batara mo onu ngalla idan o saranda kan parama anta kan man nan taw kaburan kam ma anta kan man nan tira kam ma anta kan man na kaburan lo wa hakada hono ga kan pandangi misal di kenga kitono ma haro bangano ida kompon daga kaburanu nga na sanko li mendi gardu nga tago ni mendi kun ka kada kaburun daro nan dangi buru idan silama on kan dine la ifraqa wala tafri ifraqa ni kan nan ka kai nan kan parandangi na batu walla na kompen daga walla na sanko la mendi silama di nan madunga kenga tafriqin ni kannan kaganna dahonta kunya hakkandi nanya tago hondo sanga ta hondo waraga minirando kacaranga silama ko madunga kesko mantenga idan qabru umma galogo ona daron ta kun cabatindi amma umma ga kan parandanga akhbaren ali ati salih dangane ko talib ati abil ahyaj dangane amana ali bin abi talib ati abil hayaj dangane asadigan ke ati abil hayaj yalan tankini hongo hokebe farenga din kikenga wa alayhi salatu wassalam faren din ki nantin nan daga nan maga natali su tokono nga koto nyagani magantan na su bonondi na su karana sanki meya warna ala garu nyana hilla kapenye nan maga kabura urugin ti nga magantan na ke kenyoroni natali ngana dabar sasa oda dabar oka bilang kirsenya ni kana o okura dabar onci me kabla dunkenga anda dan lala garun ni kannan kai le sirabe gamal me kitarni la ga gasa kabla e, e, kirse ke natal ke men kube gana warja ga ni ala garunga nyana mununya bata. idan foto ndo natali kumbono ndia maka kummarando maka maka ntakewe nga wajibu nyana mwana otu misala o fetonu ɓenu go maxa eh, passeport no cardante nogondi kaga dange kede a tonto salo nogondi o oh, a wara dingira tanayi foto ndo na tala su ko man dem komanten paramunteñani yonkiranten poto maxa wutu a few hillande on naraga kaburankanunga sasa kaburi gano kenyangila kaburun cuyi kammundi o kuwati howotana oh, he burundano ñanda kenya amma oku daga halle oku smarun do ko dunga na rewatu ko kabur nusu an gara ngari ke kabur an gira fi don ko an ga nyini hinta ne bana kada sere sere nyuga kaburun nan nyini kanya na do kabur kutu ngama nyoro kenga yusu kan nyibane kam no ga na kenga gilono dinan tabanu idan ahilla ninga nyana kannanga ahilla ninga nyana hilla kapenga idan ali ati inda indaga ke ga dabar agati soro siru annabi nyimmen nanga hube tanana nanga swadi oda kona teresere ni kannanga kebe ga sigiti allah hakunga asigiti allah komon kaga hakunga wasanu ni kannan kaga e munu ho honda minne gara batu ato ni wasan sawana nye itte nye yo manya kabra nye manya gumbaga se nye manya jinye walla ganya ho honda minne gara watu hara gama dabar natali nyagen kamma ken togonye watan amma iganate sanamun nukube sanamun ni ho kebe igada dabari na surondi na nyan na talinga imma nga nyini itani da seguna mo gonchurondi walla kenga hega anga nyini sollani ida mo gonchurondi walla dore ani da taga na mondo mondo me na mo gonchurondi watini kada ngene sanam ho kebe gara dabari na nyan na tal ni ko kamma amma wasan kenga su ko man tan mutwa kaburum pa tene ke salamu eti walakin ani kannanga wasanu nya kene idan wasanu nya logonta dinanta sanamu nga keni ganta me kam igana me kam amma ganta me kam masuni kannan qarai asunu mununye okubange onati borinyen ana kasuka manten ni borinyen wa hakaza agati tu'badu min dunillah iga abata gelli allah tananga sawan horatini ikema bane bat ima kabura ke bane bat ida kabur gumen do allah sabatu onati allah subhanahu wa ta'ala akarintenga bakambatien ho gani bate nye allah ntara gananda badan mangana bate be nya bani da angana bate nye hotana da antara gananda angana hotana kai bate da antara gananda ngan allah ni bannanye ana gana shuraka ani shirki من عمل عملا اشرك فيه ما غيري تركته وشركه اذا من الله باني أبطو سلام قبل مرتاتي يكون الله باتي وصلي نكندو كندو anga salli nanda war jaram mundo watana kenni batenye anga salli tas gampai kada ho munda kebe gantama ga Allah gara gara tayinya ne ken anda ga sa mundo watana abono gadi walla kanga he anda ga hi mugun tentir nda dan kibari tay abono gadi idan anna allah subhanahu wa ta'ala bani anna ya batta nke wakatini al usul thalatha agana qarana durusi na tanga ngaga tuina kamma agale na bucunnu kaga kana durusi ndia agale na bucunnu al usul thalatha ko hinda munni da gelle kitabi faida ntenga daga ka ta agana na tanga yani mutawassit ala kulli hal bito karage no gonna gara na gala logo logo amma hona ga dinga jiki bi dabane rawa tangana na'am nya ga wan na ta hayin Allah watanga na ga logo logo bito karage no gonna gara watangana makammo sharhunu nga mahna ibn zamin rahimahullah nga to ana gabi gabi gabi ga tunu mo gombe al usul thalatha ga ko tayi silisirara ga hamin mogonɓe kuhindan munnu awa sene kun kamma sirisiri alistighatha walisti'ana kundi menu awa kumbangandina ga dagani idan ala kulli hal ke babuna kannan kaga kamma nanti kebe gani kem parandange nga soro surun kaburunun di awa kaburu kala garndini na nyam mununye kuro hamma to kuma nyam munu ide kuma nya Allah kuma nya hotane ona tanga ke perandang gari tala garunni nang kagai soronga abata kem parandanga ga don nukusu ko mantenga maga dabare a tokononga o oh, ga ne kem parandanga ni maka dunga dabarnya a tokono atanni kenga nyana balonga ga nya tar ndam min no si faran qabrana ngo hotana nanga maga kem ga no kon walakin hora tirni ndanyana yala na hurin challe kanya kaburu ken kagana kammo onati naam ho sahan kamma batun ta turin callenga kabranuwa fare alayhi salatu wassalam sellandana gare ke kebe gani misiren cellana a salla kaburun kamma hurun callen bana kabranunga basun ta dukenga amma salle tana no kenyan daga gemme kita sahih salle tana kenyan daga gemme kita wa hakada ogati kabranu kenga yaseren dam minne so kabranga horatini faren kabra fasongonta agonu benu gari kundu do kundu onati haditha sugari aga sene faren kaburan ta da de tete imma daifu jidda imma maudu haditha banin tano aga sene faren kaburan ta fasongontaxun kamma antano anta na fe faren ma howa kono dangani kaburan ta gun madina misidan ta ho kono dangani kedi amma nanti duna kaburnu kusu do mena gane ke hadisa sahante ha kene ke wase wasene faren kaburan pasongon tawunya kamma antanonga ko gana kanna nene lingindiga to ano nyugo daga iti ya boy tu fasongon taga dangani age man nan gire nan daga faren kaburan bana jura nan pudi nyedu te kunu do kunna diga ngabi gabi gabi gabi gabi ko sae onati tongun tani faren kaburan do kaburu kutun tu sun kiti bane nyai hadisa banen tan hube ga ko ni nanti faren kaburun nan posu kabur kuttu ngati ke dar jan tanonga ke fare nyana annabi nyin me nyane alaihi salatu wassalam am pasoi ho honda ngantendi bi abi wa ummi wa nafsi salawatullah alaihi wassalamu amma nan ta duran ngonta kan tanu ko kan mo ya kata agin na

annan jon koy faren kaburanga na nya ga abara jenni kya diga men na kya kamma kama nan peti nan ti kebe ga kabura ke nogondi sahil terni na handani kebe ga kabura nogonda de na kama ngollu nyi abu jahali kalle nogondi ga katene no mu'minin ngi kalle di ne ma nyana daga no fare alayhi salatu wassalam ay kabura di ne ma mbana na daga no urugin ta mbana bana nyana daga no angana kuyinde nya kamma allah wa yonkin ta ga na wa kuyinde nya nan kamma amma nanti tanana no keɓe ga koyni ke a faren kaburanye a na darajan pay kene ke digamen na ke a kammo sahi amma kuɓenuga kaburun nogondi la kungunni golliña kamma kabur hurum pillira ñana kundi wa ni banandi ma ni ke ngan yangan katendi na sabuña ingalintaxunga i gollummaña bane amma hadisanu ɓenu gari kita ga yambana faren kabura ke fasongontaxa anama xa ngana a seen kullen kita ke ma a ngana njonkoye ke ana dangani ngana girna daga faran qabran jura madina allah na cakin nan na cakin nan ke baraja ne ai kitabe nganonga kitabe ke be tokonga ne as-sarimul mumki fi radd ala subki kitabe ke tokonya hakene ke aga ma maktaba samila ya kitabe ke tokonya hakene ke ho gani dalilin lampuntenye aga ko ni nanti faran qabran jura de kedo kedo kedo kedo ke wano godi awakan tu bonon dinu bakano ngana sawaba mbangande kitabe ke tokonya الصارم المنكي في الرد على السبكي warni subuki akenda hadita mi gona kawma me na nya da ngan dalila nga na ko yurugin ta ko ga faran kabran da ngani an angana daga jura angana nya kundu angana nya kundu ke kita gume da saga danya kamma su na ko dalilen ta ai mahonu ga kite nanti faran kabran ko nan basunta alkaba immeya sahih nanti faran kabran ko kunnan posonta alkabai ay ma hono ga kitan nanti madina no madina senyan posongonta munyang kotten nu kuntu su mantenga nanti faren kab faren kabranga madina madina sejura anga naro jindi na nyang ka ke watte surono anaro jindi na mini awake wate surono anaro jindi na susan da awake wate surono warni faren burin tenga no alaihi salatu wassalam idan sagandenga ku kamannun kamannan tantano sahaba nun yi radiyallahu anhum iman yi faren kabura igararu misiden di tasu igara gana jura imay kenyana ay har abdullah ibn umar gritter ndanga mana daga ski faren kabura assalamu alayka ya rasulullah du'a kem palle abubakar assalamu alayka ya kem palle umar ka kabura assalamu alayka ya abi adi halle koy adaga sahaba mai sikino nan du'a imanyi ganaro misiden de haga to sigara gana faren kaburan juraga har hubbe nun daraga hiju nga walli daraga umuranga nan tangari misiden de haga to summan nan daga sigi faren kaburanga la sahaba nun jukumani malik radiyallahu anhu malik kebe ganyi madina nogondi aganta dungene kande mutu madina nogondi ati warni faren nganonga malik kebe ganyi ta durun terne madina nogondi nanti faren nganonga maliki kebe dama sette dabai e madina nogondi ati farenga madina wureranga ikenta sette dabai e madina kammundi masella ken malik radiallahu anhu malik nya konni serenna linan ciginanti zurtu qabla qabra rasulillah serenna linan tinda faren qabran jura malik tikeli makrunya malik ni ka konni ati warni kele garunni kannan ka kyawa sono lenkinda faren qabrunyi ma jura ke gana rasul len kinna faren kaburu ni majura ala garuni kan na na me hiri faren kaburan juran den no gon sahe na me hira no gon dan kita na me hiri nan daga duwa no nga na me hiri nan daga daga duwa sanonga aga faren ni mi sallallahu alaihi wasallam ada yonkin gumba kan ame allahumma la taj'al qabri wazana yu'badu min dunillah faren ni ma do nan kama man kaburu nyamunuya iga batanke ngalla tanate ureranga ti haramta ko diga rauni an kan yimu duwa rawda ka kebe ga ne ngai ki ki ko mungo or kay daga raw ba kadi nan daga yerenga ina ka ngum pil talle na sunu na me ngirni kata kabra ke no amma sudia hukuma ngari sudia hukuma tagaw sikya hakene yorin tengai magan tantanga kene na tandinya kan ko tan honne ka kada kendi ken ko man te hukuman na soronya walla na police nun do to ana korunya walla no an ngara ri gandang gindi mo gombe ta dunga ta su sukin nano parce que idana soronga rano hanya na hilla ka hono ma inda katime ke ken ni drum bi tanai im musara benda katime ke ken ni ma ka hi tanai a ken ni ma ka hi tanai ya akhi kono ga dalle na timman do gatini soronna ma du susa me ke man ni taga ku nu gano gati nu soron nan ma du susai ti imam ahmad rahimahullah ada yang kimba ke ngana tire men daga ne intu hunju sika musarindi degi utandilli lemma ngara ga intu kusikuta atamma kusiki ngari kuni fare nyintunye ngara karaga gani lokasan kasantendi ada intu hunji bare ngari ndan ka ya ya ga sai kamma agana bane ngara ya ga nogen kamma agana intu hunji bare ngara agana ken ngari into mo ku hilli kamma kudo ngane kaburan no gondi malikanu pilli gana intirndini ah. igana fare nyintu nyino nga ina hinni nga wonde na tirni den no undin kamma ah. ona tinam ke kana nya fare nyimme ainge ala ganji ahutiji o barka munde nyana ti kesu ko mantenga kesu hantenya na alayhi salatu wasalam ah, pare la ganji amura hudabiya sahaba nya nyanda ka wanda tuhana ya nya no ko yame kallida ba to hubenda ka tadirgisini ya gande tenga pare la ganji awutiji ayinte o barka munde nyana ke suka mantenga ayya garego fare alayhi salatu wassalam atanja ga tanji tanji ta yo kenda barangure ranga yagare keri na utuna mini warni faren tanji ka ama tanji kime ngari ama tanji kulor ngara mo ngara sonunte yagare ke da mini anya yagare ke dangan unta wada faren tanji nga ada kem min alayhi salatu wassalam idan higa buga banonga faren darjan konni kubenuga ga urginta on koyni kuben ga ko ni nanti wahabi anun beta gonnoi wahabi anu na faren digan kannen cabatin den bane anya alayhi salatu wassalam amma honu maganga mara ga sigi ka inde duan na inti jon ko ni qibla ngare ikum pai jon ko ni qabra tay anga gonu ngala har television diga ti kundu ha ah, har television no gondi orke anne mi ga ren parandangin parce que sere nyimme ti kamara ke dabari e an tan tan na mun tan na dabar na ngata na digan kannan kuta ngeti sere be ga na re kana nyon na gamma ga nyonto an tan to na mun da una nyonto no anata ha din digan kannan kuta fare are soro soro ho ga kinya hilla kapenya ada ken kura ken tutwa parce que agana faren kaburan na e ware sasa manne har to anu ga konni hijo hatina nga umra hatina nga nan to wada kana madina on tara ti qabra nga de on tara qabra ka jura de o daga na misi de ka jura fare misi de o daga na nonye nkanga ne madina no on dikita amam ku dinyetu yere anga hage man nan daga qabra nu ku jura ma hage man ken im ku dinyetu tinga daga na qabra ko jura ko to ruwa hage man nim ku dinyetu tinga daga qabru ko jura manindi wa anja gemme warni hudin taw dantan yo kunci tin maganta tin misi ku sikiya makka madina aro baitul maqdis an palle nan kinyo an ga deben no gonde anga ga daga nan non jura ago an ga madina no gonde nan daga eh, eh, eh, masjid quba sibitin ko tanga sunna na ga ya amma kan nan ga madina no gonde ngara an pudi mutere nan tinga daga masjid quba wa abadan nan ta gamin dangani idan an ga madina no gonde nan daga farum kaburan njura na awa gemme jura ndem baraje ngandangani an ga nan no ngari an na sunna na tagas nka mangara ko me be kanu dinan ta su ko mantenga kenya ha kene saka ere munye mure ngebe ha kene ke ma ke sumnan batu na killen batu na digan kanungutu aga biral ha ga na utun kam pala kinya nkama kallen nga make to kono to kono anna simma anna tagasi anna taga anna kumi ndanya faren kamma assalamu alayka ya rasulullah anda ga ma ni mana anna simma me anda ga ma nan nan tanga na kiyono fare lempinya ninga ngade boroga nga pare na buran timma de pare wattu ko tanya ninga ya akhi kunta no gondi kunta no gondi kunta no gondi amma honu nasallallahu alaihi afiya ho gamena kamma irgi wada gana faren kabran jura idan kun gellai kun gellai kun gellai amma horo kano kun da buru buru buru asal allah ala ko an ga to sorongana tinya madina iga hammin ho hana hana hana hana hana hana be ya ken qabra ngar ndeng har nanta aka mu kulli salle min mello ka honu dangani min mera ngaru uro go babu salam madina babu salam kundu kem bakati daga non cedai nonya jonko inte ni rawdate arno tinaga na rawdan na gelli uron no gondi babu salam raka ke hago akundi ten kontarde honu da ko hanyim na meleke binonga mulle mullu gotendi police nun gabu gabu gabu nyalli na soron la tondi hana kenna yara mun nyamma kinye da tintoa na soron la tondi hana na soron ten kundi soron nyare nga jingira nyugano nga tu isi mandi lakke nyuga munyere nga eh. nga ti ir daga ranonga kempalla ni da doru kempalla na doru munyi aga fina ndu toru mu nyanga na tere ngari urnu dikki dikki dikki dikki dikki kau ka ta su dangi na fim a su dangi ne rauda kaya abra nyimmen ko ken daga no nga police nun ja dangi ni na akel lazim mo koy kan no nya di ta di hoyni mo koy godi karama ida dangi eh, ni tinta dangi ni farin kabura farin kabura ke ndam nyimmen kabura an kan bana ndam nyimmen to so ndam nyimmen ha idan kemme kumbe hakene ga on kawana to a siri siri siri angara ambiyen kutu nan tan daga umra nye mangara daga hiju nye ko waga ni hilla ka pen kibare ngan ta wannan poye haran ka ba hakene ke on ta alkaba ba to na kama nyabata falyabudu rabb hada albayt on alkaba kama nyabata amma gara kon nu kunu nyugonu nanti faran kabura kaburu kunnu nyantanni soron ta ha mini mo goy wadi iwatin wa habi anum pa kana bonon de na idi kinya har faren kaburan kaga idi kinya har faren alla wa be anum ma kinya faren ade iga se na kabura ke do hunda te be no kamma wallahi sahaba nun ni watunu madina no wondi nonga wati kota ni kitanonga ida gara faren yin tun tungu ni ro jindi ni mini sahe sahaba nun ni watte timali ngi nyugo nyi baka butte li nyugo di atida faren ku tijinya ka henonga inyi barka mu inde nyana tikai ka wallahi sahaba bana makete hube ga daga faran kaburan ke mutu antanonga sabina bane makita hube ga daga faran kabran ce mutu amma ayin te wuti jinu ala jinu in barkan mun de nyana tukuya ayin tun da wani hara fati halle in barkan mun de nyana tukuma ashaba bane ma daga wayo mutu ay albaitin yugo daga na honya mekin faran kabran ngado duwa ngame atin kisma ma ganya martike de amma ganya martike ke ta tille ma ga ke dabari o ku be nu gane albaitin o kun ta ke dabarna angara angara da nya daga anna man tana me kin tanga duan gille nyana ire faren kaburan peti duan palati tanga daga na sigino nan dua anda ndo ko yayi wanda halle ko na gare gare tanga da duan no apala se tinonga apala se tinonga apala se ti few anga nan nganta soro no duan ngem palle anjon ko qibla nan nan dua mizire kanu kuntu su ko mante kay go nun nan no nya gare gare be inda kinya faren jele nga hatimbe hoti gara ganonga anga tutaguman jonga no nga kenta mo ayna hotirni to o kiñewa kengatini o makkine irina ndanga kengatini to makkine hakatimɓe kenna yidanga bakar do omarun do amanya amañame ha ta danga no dangi ati to dangay kiya gene police nunte abada agati aga hoyri na hokkoni ta na kita tatana idan nan kembarandange kaburandi amaña su suusu komante har saudiya a hukuma ka no honu wi konturunga ti bari mande da police ku sigindi donga igati ni soronna ndangi ganda soronga lanonga idan kentu gamati manyan ta kunye ni sondon kan ta kunye nde ke su hay kene a kunda kunda kundu ya akhi idan ka srenni kyam pasun sunta faren digan nen ni kai faren na kyara muru ti ka burunga kenna nyam muni ga bata kan ina le faren na kyara muru alayhi salatu wassalam hukuma be gara sabatin di serenyi megara kebera muru ona kenya sabatindi ka konu na kanna mundo ona wara soronga daga na birimbir nonga iwadu ana no iwadu jogini nonga anga na wara no wallahi me ko be no hono daga na dugo gai nan tin karaire soron pake eh, jasu mutuna dukatwa shi anu ku kumpa jasu nyauti te tin kota aga jasu kumpa ke. ina kenya utiga dukata ti hore su kana buganga ta jannan kenga har television ga kan ta kenga lawa ha angana kungara faran poyta alkaba hakana soronta du gurgusunu nonga itu howa so ta dike gurgusi la alkaba yi a ah? allah nta diga mo mogoy godi na ta ngara alkaba konturunga angara ke konturunga ya hidina nda ke amuro ma hawa ah? na hinde nge hakre ya hinde nge hakre urgin tawo ngani nan daga warjaga mundu farenga walla nan daga nan tagenga bondi faren kamma madina misidende min ta sallin ti soronga bara mandari sigi faren kabura nyimmen aga de ro hubelu ka daga har sino su ko da min da menye kabura ken men dinonga ando to ala ko ka men nyin nonga imewa ha ya ni he tinan to na kenya nya direndo gibe tane kita anga na kinya madina no gonga daga an jura an kai faren yana an annabi nyimmen an nan ruwa adanga an na simmen an takasi nke ko mo junubun te nke bre ike komo garante naga sinte njunubunge benni hmm. kebe ha sakka kaburundi kana allah tagonun coosirenga ke kallenama ke togono antinke tokono assalamu alayka ya rasul allah ashhadu annaka ballagta amana wa adayta risala kulli menu daga na nga sede mi duntanga ko allah kinyandi ke farna ko allah su kinyandoi amma ko ho togono nga to annan dangani yalla allah nan tuga ko aga annabi nyimme do ke far tuga ni umma ton dangani kudiga o menu annaku konnonga amman ken daga na faran kabran ne rai fare lemme timma mboro ka ku fare na buren timma ha ba manu pe tinga ba fare anna ha ba manu kan ni ya gundinda ya ha har faren kabran yin mende har tanken do ha ba manan pe na meino ha ha ya ari soro burunda duna girindi allah nta diga munu ina ta nta fare munda allah nta diga munu ina ti taware madina me konturunga allah nta diga munu ina ta nta alkaba munda hodi ma girindi ere kundu lima dene alkaba hiju nganonga makenta mo su bi tawhida ga kinya alkaba yi ada ki kannen eh ati munu goreke o kuna ti bori ati munu goreke o nyamba to ya kan tango mangari ta sanyi me hanwe eh munu goreke o kunya kan nyaba tanyi me hanwe mila ga do ka tanju su ko mantanya no mo hoga mu kaga kan konne a ah, ta ni ke koni palase tike yere angara kebe ko palase munu goreke cal ka wara mun gorege anta tawhidin nyatu akem ma ona al kaaba bata la akem akem ma ona akem ma ona al kaaba bata akem ma araga golli ngana golli ma oga ida salli misidendi da garunga tallo silama on dingari ati boti miside kedi sororo kebe ga kamundo ona kenya bata mona kanna bata ya garun to inti qama asoyi nta ha kunnu kunga kana batini ada ho ko di hoy goy magano ngai papangle na kenya batta nta kana kenya batta ti di ba basu nto oku <coughs> keni palasa to ga men nyinu nonga ka onta ho batta sire ke gondi mi sire ke tapin ti batta ata ga konti batta sorore konti batta onta ho batta nga oku daga na alla batu nonga me alla ndangali alla ndangali oran ta ko inanga nan tanya rembe ke bona ka batta alla ndangali mella ma on kutun ko nan daga o kuna ken ngalla bata ken gonta sere su bata ati an hajabo e ati ken ni la wa gemme nto kuna kenya bata de an antangalli dunadi amma ngana tongondi te kiyaman kota awangalli atinna hatan pancinda ewanti kita ke kanna diandana sire ngamun na kanna diana sire mundo nda mogon cusu kona ne ati ta tahana ke fikira simmantano immiamene parce que nga ton tangalli serera ho batanga makebe ngari nti yobo ntano domi ñana kota go ho ada na kari nan ti Allah tanonga to ana nyugano nga kenti Allah wanonga na me nyina me koso muqabala ndabar gar haati be ko ni to ana kelele amari igo keta ono nga sezin kam makenya ko aga islamin to ana ta Allah nonga garenya ntama ga alli hayere ke dalila ga ma ga dalli ara non tinya ti mankanya nga majamanga ti a ah, ko ni to ngumpere warni to ana kanu amari aha le to ana ke ragari eh, ati ampa ko to ko atinga lele kebe ngari hangella kenga mabba to gumen nyino nga dindangi kyan dille nga sigin nilli mo gon konan dangani hanam la tami hanne kera kenga sollun nyugo na ko soko soko se na lito kitoki me na nyabba tonga iga nyabba nga iri sigin mure nke haro ken no gondi urundanan tanonga ho tanonga sollukun me urutinga na lingara la kenga nyanka na li ke mo gade e eh, ata ka to anan turi batora du dabar ni na ndi kam mo serema dabari serema urndi eh atanka nyanturi ati kya kana bato bane duna dan ka hada marama sura du ta kana du kariwa allah allah ndi bato bane dura mu man ju ko man jamal kan da jinna yala kun to na du ta kana haratinu mure ngarni ko na ke mure ritiri tawai ngarni ko na artin sa ngarni watte ngarni aya gu ken jamana kanongo allah idan ana kanyam mo wadu ho hana hana be kan ko mirin tai na ya ga muru kan pa kana tauhidi kai awa kana serga be son no menga nan tanga na kinye faren kaburan no na war jaga munduno anna lemme munduno la samme be ga na ko dino nga pala seti no ay nenne ni ya gelli kana tin to ida wa me ina duwa nga ke jonga na kebe ni nukta faida nte nyimme nukta muhimma nyimme gani kebe anda kinya gele nga kaita na kenyer gaba aro terne nga me aha haina kita de agana ga gani kepi agana kama kama annin cegani hawa mano kama adang <laughs> Allah ha an ken pam min tan ta dai keno ham min ta ga dai kun ga ya mun duna ha kun ga ya mun duna idan mona ya gen tuwa ona tawhidi ke ya gen mun du on katina ha ¿ah? mi siri siri farella ka tunde hedi ke de atin nan to da farella ka tude atin nan to da dina bonondi de ay mega di birentu nya kebe kamma kenya hakene ke farenni medi birentu nya ke kamma nanti kaburu magabati fara gara maka munyi nan duguta amati khalil daga lata gurja na bakano wa o warna gara ke babu no gondi ndi lata yugu sire nyanyi aji kunture ma hijano ngana daga nyi sengete nya kotini na kini hijano nga aro jumulle ga minni ga gene nan pagu amma godo bane ragena lata nyi kyanyana aga karai tikenu sire sire nyanyi hinne ne hijano nga sasa aga burate ona dingira go taga kama ona no nyabati dingira lata ñakunda matin daga gurjawa uzza ma soronga daga gurjawa manata ma soronga nan daga gurja ay fatu maka maka wasan kota alkaba kamo sigi tannu men munu anyinonga faren na nyamar na dina su hurti na su yang kandi munu ni hilli nyinonga ititi bana ni ibrahim na talinye bana ni ismailu na talinye atini karaba kanonga idi karani sank bakanonga ay mega di biren tu sunya kebe konturunga nan ta ma da bari kam mo gano ku ga ken tabatin dit amma ko nan ko tanyen de anna ko ta watin faran kon nan awa irawa daga na illa men nan tan ci sirem ma daga faran kaburan jura irawa ta ku da barni ha sai irawa da barni nan ta lengi ko ni o gara ta mu ti to ma daga faran kaburan jura a ga dan gutu anoi turi kita mene o ma faran ka ikum ma sare na kanyi dunadiya ku dara daga illa tan nanya ga baro o kuma ti ma daga faran buran jura ka jura ndenga ka nyana nyammo ko be kam modi ga mutiya kamma tengai fare alayhi salam ayam pata fi ta honta nyorne daga honta nyorne hon songonta ta ga homa na ga ga alayhi salatu wassalam ta arjanna kita manna faren killenya kita ta arjanna kita nan manna to kido farenye tanya na islami manna ko gonkuwa a ta shahadu an la ilaha illallah ba nan tanya na islami manna ta wa shahadu anna muhammadan abdu rasulu tanya na islami manna ko gonkonya o ko walle ken konturunga na na ga to na kebe da bari ona kenya konni aga to na kebe to kono ona kenya konna ga to kono mo gobe ay eh, insha Allah kana dimasun yi wudo sahano gonde inna aatayna kal kawthar tafsirina bella nah. gane gama to gim ko ini nanti tin nan jaw sigi dingaro ma ka ini faram ma kan kutunga ada batu ma ko ngale sallallahu alaihi wasallam أجمعين كتاب التوحيد باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله مكاهتي بابا يا باب بابا يا ما جاء هون هوك بغري أن الغلو nanti في قبور الصالحين سرسر قبر نندي yusayyiruha ay yaj'aluha kenga nyana awala garni ken kanna ngamana awanyana awsana awanyana munuya تعبد إذا كم منوبة من دون الله جل الله تنانا تعبد من دون الله وتصفة كاشفة warna tinten munun koni na batta idan seresurun kaburunga ana angana na kemparandange nyaade ala garo anyana munu ya ga batta Allah tananga no mogon to aserenga siro siro akaburu omma ga hotana ro kende kaburu nu kuin min min beni bane golla no kubeno ga kaburu no gondi kunya tuga den ta banin kaman no gonga ka kaburu ke kaman cuni bane horo matanan ta ke kaburu daga ni dinan ta ke kaburu kamma sahe kaburu nu ku kaman cuni bane temparandan ganne kannan kaga na nonya salli dingiranga temparandan ganne kannan kaga na nonya duan dingiranga kemparandangenni kannan kaxay nanya kursindi dungiranga na nonya tegu dungiranga na nonya sine son daga feti ñaxaburu keni ke ani kemparandange kea kewa ñana munu ka batalla tananga serebe xagana taxu xaburu mendi ti serebe ndara jura kube ga tonga maga na kini walla na ke hakke kini anda ga nyamununga itu nga dina kaburu nye mendinonga anganari ina aga aga na limida anna ro kaburu ke kamma aga ma limida ina ncagandi idan kusuka humanten na kaburu kenya mununya mala asaf anga daga na dingiranu nyugona anga nyini maisi gumu kaburu na kunya maka igadanya mununga iga bata Allah tananga inati maisi nkani maka mene sayo maisi ngi maka amma maisi kege hatana kebe amana he iska maisi kema nana na hilla kapenya katano maisi nanonga kaburu nka kandi idan kunta me meutu kaburu kya njawe bakanonga hana sahih indaga wara silami nun kabur nunga tekke gabe ke do hoyte ken nan griba kanonga mai sinna kate sabatini ga mai sinna ho suro nabru ke bate nga bonon dini mai sike uji ne sera uji ne sere be te go kaburu ke al gurje idan ilin tame uttu sahe awa miside ngan kandi mun kawan kandi iwame utuwa misirgumulla te ko nyai idi ina allah subhanahu wa ta'ala batu ku ka gala himan kan nga nya hinga lingono mo gombe inta me wutu idan kaburu ngam maka kan no gondi wa batati karamo gore kaburu karnyimbe ka kan ni no karamo gore kabu eh, karnyimbe inta me wutu ke buru keda karnyimbe kan ta me wutu soye diga mari na misiden kon tagi kamma ngatu hono ga misiden tagani kamma walli na dagi ro misiden no gondi oda koni eh, ke darsu lagare ngam misiden nyaga ra kaburu nyuno misiden kan kare bakanonga amma kaburu ñagara miside ñinonga na kaburu ke jabana ndaga wara silami non kaburu nonga sallen tagge mano gondi anya miside ñantage kaburun kamma ma kaburu ñandaga na miside ñinonga sallen tagge mano gondi sere sugana salla da kana sangambune ayma kana sangambune mbane ay dingiranu ñugono ga wa misidu ngano ngai wa kaburu nu loni no gondi ikama nuna saga sin ti kunni sunna gumu nya ken kam manju namma dangan tarunga sahe anta misida ku kiten di feu iya misidan kiten nya ne rendo tantu misidan kallenye kabur kayano ko be angana tanga kombe sigini no de be ngadumenewa watini misiden noxoñani ma kam moxo misiden kiitenya ha suda idan go gono ngana tan na ke bugi no noxondi aga da salli kam pallunga ma kam moxo ni que anga ñini misidu yugoni iri sigindi xaburu ñadangani xaburun tinte walla kengaye miside ke ka ina daga xaburu ñugo waranonga idan kudo miside nabati xaburun kanabati dubane allah gonin taxabni nongo. dan siranga siro siro aga burunga umma ala du sai nan ta kan daga lemme munde walla kan daga warjaga munde walla wata nan te guti ka ta burunga kuni hilla ka penya anta gamme hmm abu jamila روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم متاجر كم برناتي روى مالك مالك داهلا في الموطأ موطأ دي iti muwappamaniya warni tamman me tuana kenyange mu muwappan tahantagunda suren kamma kenyani iti muwappa mana tuano nga gemu kebe suren da sahen kamma sahe iti maliku anti wa kitabe dabarni kitabe kebe anengani be sugatu axu tanoxondi ko ho kebe iga mogon curondini ko bahidon mogo be sakadin idan marin muwatta ati da hilla eh, o aro atogana muwatta a galli kitabun po sahantenye wa hakada asanadu an tadinan ta bukhari sanadunga sanadu ni ala ali adu annazil galla ganani sasa sanadu kata farenga sorota mianadi kebane sanadu kata farenga sorota karwanadi kebe sorota miga kebe kenya dangane ala ali horuginte kebane kedangane annazil kebane sanadu kata farenga soro sikanadi alayhi salatu wassalam kebane sanadu soro karganadi soro sikiga keɓedi watini ala ali soro karaiga keɓedi watini annazil idan keni mustalun karanga koga dange ɓe kuni yandi mogonɓe warni keɓegani malikuya akenga aga ido faren nantinta riwayan bukhari do farenga riwayan idan watini muwatta an dinan dinanta bukhari ya sanadun bangenga mana tiket dingira ya amma yala ta bukhari wa hono wa kunni walakin nawawiti kammogo ati alladain huma asahu lkutubi lmusannafa idan jin hatajin digangillanye bukhari muwatta kannancahantenni aɗo dalilu ngabu a jaga dingira heterereni tawhidi ñakkiteya وهكذا أشر هنغا بن زرقان تنوير الحوالي كنو ولا المنتقن أشر هنغا ولكن هذا أشر وكير كنغني تمهيد لابن عبد البر كتاب يعني كتاب نهانتي يعني شر نهانتي أوغل لا شر نمبو سرني أراه يروانتي تواغو غابي وهكذا تمهيد أو مغا كبه غوكو مغا جزو نكبياني كما مجلد نكبياني كنغ صحيح تمهيد قني إذا مالك ده إلا موافقا anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nanti alla faranga yella alla gana tigandanya faren kamma gana kis qal farenti allahumma ya allah iti asulinni kannan kagai ya allah kudo anga munna nan jonge alla to gonga tanida yawo ke bugu bakanonga kan kannan kagai allah maka he idan yawo ke be ga kutiba kanonga ida kem lagarunga nti gartin lagarunga imanya allahu ya idanya kannan kagai ida mimu litinonga warni mimu kana kahumen koyni ida yaw ke haragu nanya mimu nga mimu kana jaman koy na yana kahumen koyni awo kirna ran paigati ya allah allah ke be ngadin condo men dim pakren dim miren dim jikken dum tugen curo allah ke be ya yaken allah idan allahumma aslum paikene kai aslun ni kannan kagai ya allah ati allahumma walakin serenga dua na akil ason no men mentare makamo haka tunu soro gonu do dua ngenga me allahumma allahumma an ka akil lu mentare ga dua na kikebe ya ha haka tuni serenga dua na akil lu ntaro dua ngeke de hari o sallin kunyundi ka haka tunanga nan taron cigindi hona kunyindi arno kenyar no kenya ari irgi ngahomi sono arnto warjaga nte arntang arjaga nasal allah alafia idan angane duange ñana an killun cigindi do duange kai anna to anga keɓe xilli tun kawurginte ñana subhanahu wa taala allahumma ya allah la tajal qabri magin qaburunya wasana munuya yu'badu iga kembatta fare sallallahu alaihi wasallam addu'a nanti allah magi ke kaburu nyemmunu ya iga munu kebe batta wa da allah subhanahu wa ta'ala da faran kaburun tanga ke ya ida ti tagaw sikya ko ngara ko na ngan mogombe ken taga ko to soronga faran batta me makati na kaburu munu ya amma soronga batta hona lemme mundunai hona ahoroma mundunu hona warjaga warjan hona me mundu mundunai nka ke suka humande aga burun ko ni manya munuya anga on nyini kiyan kanura nga faren battan kama katina ka nyam munuya alayhi salatu wassalam wa hakada faren nan ke duwan to anunti ogana hainde kubenu ga kemparandangu nyana iga kemparandangi sere surundi mo gombe makati kemparandangi ni faren dikendi kemparandangi ebe ga nyiwoli nuku di iga kemparandangi faren di mo gombe ko iranta dangindi na iwoli nuku darjang idan anga kemparandangi faren di mo gombe ko toujours an ga ñini hoda ken parandangi sere godi nan kotan kallen idan faren ta allah subhanahu wa taala ada allah ga nan pammina allah nan nantin kama magin kaburuña munuya farenga allah ga nan nan ta allah magi kaburuña keɓeya idan an ke nga dagana awa kaburuña mununga walla an kalamogo kaburuña mununga walla an kisma kaburuña mununga annati tanna kem munda walla ken kore ñanan maga walla ken dare ñanan maga farenga allah ñagana nanta maxi kaburu ñakkebe aga ñurugintaxunga ñi kaburu ñambati wallahi faren kaburo suitanga ñi nonga a faren paygara allah ñaga allahumma la tajal kaburi wasanan yubadu min dunillah baxen kaburu ñammunuya iga munu keɓe batta gelle allah tananga amma alwasaniyun kabur alkuburiyun kabur gumukuɓenu ha kene key a sabunni mani lakaranta katini dangani kaburun ni gona di war jare ngam mundina hona di wada kana kamme munda hona di la samme kana serebe kita na daga te gunonga walla lempi kana kita walla ho kana kita ya la kunye mene bako maka kamma kana diga men ngamari maka diga men nyaga mako ni kamma ma diga men nyang na nakati walle sahe ma diga kulle nyang na nani kaburu batte kana kati bakadi angana daga no angara nyi gara sanke lo kaburu ngai da botwa angarani kaburun kanu nga kompe nga kabur bane no ida batu gara kaburi ke do kabur nun kutumbugu medi tanni ida batu imma ina kan gilo ndika nga dinan ta kabur nun tunga walli na rei walli na rei walla nga ina mana mana kabaru go da barno walli na to din kanu do plaki kan tun jahanonga ida batu kun nun da batu su nukusu sellan na nyabane soro be rugi no gonda Allah na kumba kamedi igollungan tabana mo gonda amma isella ke tuana ndo tuana tana suka burun na nyabane ya gollum bana no bakamedi sahe amma kutte ka suni kannan kagai bane saudi ha kana alhamdulillah ko ni ke dawla Allah ra tauhidin tabatin dika kamma hari daru me kondo amiru nyugo fatinonga eh saudi woni

aga wurundo hurun kutun cubane ay hari mal kufaji rahimahullah aga wurundo kutun cini bane maduna dun ko nga gilli nanti fadi me kaburun ta na ke mogodi kona Allah da ke jamana de ma tauhidin cabaten kamma saudi abane na duna de kaburu kan tabatina no gondi abane kenga jamana sunta duna de nanti kaburun na no gonde ken jamana tano saudi abane yan kisken toranga ka jihadu nyanya de ke kitabu gume muhammad ibn abdul wahhab armal ku suudu iyan eh, muhammad bin sudi iyandi di kitten kirmei eh, muhammad bin kuyuli na qabru qabru ga benya nyuna ga nyibata ni karani ga janna jihadun da bari matawhid ka ga sabati di muhammad bin suud ar muhammad bin abdul wahhab ilan di kitten kirmei ko ngada honna kitar honni ke kitabe jonga de ngam gombe idan akan pa kana tunga nyugo nye ko ga ne to yal o ga be hakana ke de gumun do twano ngani kitten kini me kaburu ga batti de dun gondi wa ha atoko kan nan ka ga de fonna minna twano twano na bangandi de gumunda nanti he ke kaburu nu be nu taga na ga de bunga ina khair nya ga tana baka ga de bendi ina hilla ka penya tina ga de bendi igana kanya la garu suronga sankina ga de benga na kemini ni de gumunga to ngon kani de na ke hamin hamindi de gumunga nanti igara kaburu batero sidan de ben bonondi halake mbana na katande be nga ga to nyen jamba yetu degumungana katina ke ha mi siri toano ngada konida igara toano ntirndi kannan na solsonga inta ha de ben na ko santa santaka tuma sere ma ka buru so sere ma ka buri sere ogo ka buru ntaha sere ogo kasina so kuna daga jagonkina ka kunga ka ni kursa ka kisma ka buru nga ukisma ka buru nga nonga yala telengontago inna de hanawa ha sino so kuda kana ka kunya de mana jagon kina ka ka peti nya ka kisma ka burunga ko kismen to ku ya tendi wa ko ni hakra lampu e nya manya tadi arno al halan kiron idan o de ugumu adu al mamini gani kitten kini mai wa baka kaburu bate kai lagara warni nya mai me tun kan nyugon ka ka prezan do to ana goru gani kitten kini mai jamane senono. nka hinya lan lankis nyanga nyini tuan e igatru kubenda tuana goru kunda tunka nyugu ho malinten ni palati kai tunka nyugo ngati ni kyanya ngente ka dega ka mai magri makam mo presentel ke to ano ko ati ni gari ganya ke be jamane ndi fokku intigi ti tiken ka ya. maga sarle wantana ha anga na ga jamane ke me dunai me di santa sorom maga hoy ana tauhidin ken ko mutulla gara pala sun kita ha karno al halan curonde amma al khirafiyun alkhirafiyun ikuntina tagande ñaga burunga walla sankellay mendi walla nandaga sallinonga haya na selungun kursida na digin kursida iti kuani wasanunga mununga amma kaburu na taga wala na daga batuna wala na daga digun kuruzi wala sino nyugo kote go na daga murtin ta hunda bar nonga na hoynu ndabari iti kati munu ya wala tinam kyan ga ga konto walle paska kubenu ga kenya na nga ngalle idan kunjo munu di yang kumman manan kibaru wa wajun dunyin menyana makam mo wajun dukuno gondi wa illa kapanan kibaran konna abu jahal da nyakunda kera nyakunda inari soro surun ka gibaran ko hamza da nya kunna ali da nya kundu kara nya kundu ona tinam nka sazo hilla ka pega da nga ko ni ko ni kenga anke nga jundana ni me akem ba ike odi sere tanani ahamin kammo idan man pami anan tikenya ne ba batte ken munu iga munu ke na qur'ana de urondo kiyende kem munu hakene kaburu batte kiyai amma khrafiyuna imadunga tikenga itikam pedi munu ya kenyan cigi dingiraga be anga ngalla kaburu nu ngabatini kompo ngata ganiya walli ni de ngajo gondi na sen kullu goren nonga lembur ngar ni tusi tusi nonga ka heti hmm. ha mana mana mbinu nga nyana nonga hotin ne daga dingira go ata kompo na kati meba kaida kenya nya kompo nga na karollo nonga na korosu ndo tapinu ngara nonga anga na ranna salli korosu ngano anna tawa na irdu anga na griketi ngano anna horononga hoga ndamma kan tangu nyinankani sahih idan ina marallan takon ha ina marallan takon arno suka man tengal halan curondi arno al halan curondi arno sutirban kem palle ke fare ngada do anganya nante allah ma ke kaburu mun o ko allah nyaga na nkama yalla ngan to kaburu mun ya ya rabbi arno to kaburu mun ya o ha banu o kismano o ko no bon tongo nti kaburu nyamunu ya o devoir ni sonondi munu battenga ar ni sonondi kaburu battenga ken palle ke farente ghadabullah alla buttenga ken koto ala qaumin soro kamma sarondano ete ghadabullah ete alla bimbake mana alla tambu itani al intiqam bimbake ete alla bimbake ken koto ala qaumin soro kamma warni soro kuku hono kaxati ani kannan kaxa iradatul intiqam ite ishtadda gadabullah allah ramurenga bimbakenga ken koto kubenu hakene kona taxada kalmangure illa sahe farenni arabe ñe alayhi salatu wassalam awa arabun kannin posirentu a hakirenga maxa gan kawa sehene moxonɓe a sehene kundunga angatu haro maxa haxatuni wajundananga digamego konni moxoygodi ko maga ma telo nganga ni kempe da telo nya na maksudun na hoy kwa anga ni digame go na haiga da kenya fente ada kenya nyi haiga nyi ka kenya anga tini direti kebe na wa bonon din walla wa wure go artina kenga ken to kono na riti mo hoy godi anga la ya na ta matal ngoson ngan kan na ga agar ara muruti kebe ken timme faren na arabe nya alayhi salatu wasalam aganda bimba ke ramura nya konni walla kenga bimba ke la murenya ganya nya konni okunati alintiqam aɗo gadabu heti baneya tambutugaye walla iradatul intiqam tambutuge lamure kendo butten peti bane iganyi bane allah may karndini me qur'ana dino ku bane allah ti falamma asafuna intaqamna minhum aghdabuna igaro ku butundi birambe oda bimba kenyiya idan yere kebe hakene kee maga fasari nanti tammutuge walla tammutuge lamure a fasari kan nan kaxa butte alla wa butu na am awa butu abuten ni kam mo ya abuten ni butu tigante nye abutu mo gon ta tentu hara maram mon ko ni gara butu anya ko nga dumbunu anto mo nga huti ni an ko mo nga yitini anto ndo me bonna nga kaindi na nga bono ni nga warandi na nga seren kambe on ko sono anga seren langana hada maram men buten ni ka amma allah subhanahu wa ta'ala buten ni kan nan ka na hikima nya kamma aga na butu kebe gan kawo mo gon bana kenya nya na kundunga oku anna butu anna tanda nyaka ngara alla anna sina nyan nogo zona katai alla butem pedi nga subhanahu wa ta'ala idan butu mo gonun tabana awa butu kaga me kamma alla butu kaga me kamma kenyan qiyaman ko ta kefaru ngati na butu butelen kama don butu kemme ya sahe alla wa butu ka butu na kamma wallahu kunta tun ko tun ni ta butu ke sahe alla butu na ton ko to soro kamma ittakhadhu yemmu kubenu ga tiginde قبور أنبيائهم يا النبي من قبرنا مساجد مسيديا kubenu gadi annabi mun kabur nun tigi misida ya alla butten ko to kun kamma sahe idan agane ku gara annabi mun nya kabur nun tigi ni nyamu side nga alla butten ko to kun kamma a hube ga annabi nyim men gure ranga ba an ngala kenya tiga ha ko nda annabi mun nya tiga annabi mun nya haide mais an ken kallen ni kan nga deben mami wala deben mai sugu mais an kan da kenya kaburun tigi na nyamni tidena ande hakralla nyawi annabi nyimu kudo ke kan kaburun nan kawa ni. walakin Allah buten ko to kun kamma kan birenga sirata na kallen ken eh, ke diga men ta ken kamma sahe idan siran kana tunan te Allah buten ga kebe dan nan cabata kamma garama jiga hunta guman cempewa ya rabbi arno kisa Allah buten يا ربي أرنو kisa alla buttenga on ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيت تقول عن مجاهد نون ساكنة ميم عن مجاهد عن مجاهد إيه عن نعم. مجاهد شاكرين أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم الصبيح فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج شكرا أبو جميلة أتي ولد جرير او ابن جرير الطبري دغني بسنده تي اثر أسر دغا معنى حديثك تأسر دغا وشرنا وهن كن حافظ امام بن جرير الطبري ما كان كتوندي وهكذا فات هجرة كما سكت سنة تامني التفسير كيا آية للسلنا التفسير بالاثار tafsir nga takaddan tan de gatin hube da tafsir bil athar a tafsir kana go lesli nga kendangan na'am na i iwatina dangani imamul mufassirin fasarna nonga tafsir gumunga imanke a tafsir ke ho gani azarunga awo so hanten da ho lampunte ada so aka humameya ibn jarir atin nan tikabe suga da su sahantenyen atin nan tikabe suga da su lampuntenyen ho sante ngani ho hadaradi ho lampun ngani ho hadaradi akan maksudun ni kannan kagai aya gari ho ga jongini ti aya kaya gelli faren diga menga gelli sahaba nun diga na daga na walla tabiuna nun diga me atwa hu gadi ina ken cukka huma me ken biran an ken karanga na imme kitanyi mena haindi kebe sanadun cahantenga na anna sahandi kebe sanadun lampuntenga na anna di bun jarir daga killem pai kenekai amma ngai gonu ngalla ha tumi anati tabun jariri di angana ta sante abun jariri di e kon tantadi e kan ke tantadiya antin oda me kutanga tantadiya nje ta asa hante heti mimma ta koni angana ta sante ai abun jariri kutanden ta irin kamma wallah abun jariri odunye nkayala bun jarida kanna nan tigar ho sa hanna su tuwa man na tafsirin nan tuwa kebe tafsirin ke ngamma ga awa har lenti <laughs> hoden tiri jamana koy ti ara tafsir go tirnde ñata ki tere ante haragaren to tadi ati den na bane ay nti aha ati awa eh, nti allah wa don a halle amali da da ngani nti eh, ibn kasir ntan nga ndi nti taisir karim rahmanonga atawano eh, nti waseti kunga nyana nga ko ambaka ati ayitigati keɓe ni ya nti ba nga ke hana wa ti ay nti togoti ku hilla ngara ku benu kanda ado ku benu ga ko ka warada kana nka o dalla diga menga ama ama dingin diga kanne tay ora telefon ku ta ma dunga tay adiga mo gon dinda tunan ta ma dunga tay parce que agara tafsir ke wetir ni hi kay fin to ngadi akem ma ken ju sahantanya nga ni nyini ta kenya mo gon lengi kunu la gasra ke sallem palle idan ibn jarir gara ana swar na di an kan nyimmana hayni kita ke sahanten ni kelam punten kube sahanten ngana na ko kebe lampuntenga ni gellanga na ko alam pen ka ko ni kahinai kebe ha kan ke tuano ta ta ni hillo bun jarir danke kara nyugo asiren sebe gane to agun lam maganga ho santen do lampunten tu ba su ga ben tanga su ka man tanga no an ho santen tanga ho lampunten to kono nga wallanga na kwa na lampu lampen ko amma kara go amanya tuwa u ore gante sebe maga ken kama maga ho ga ta yiti dawa binne nga sun ho santen ni makam idan anya na khatarunga ken kama kam sahih wa hakala bin jarir awa hainda nyana tirayunga tuna waji tande nyana anga ngalawa shahidun nyana to qur'ana ngayan do arabun kannunga wa hakada fiqhum bangen kagai dudogoton tenyen sahih ibn jarir ya goni wa hakada dingiran yugo kagai akenga ijma'un kellinno kunyugo anyine ijma'un tanonga ijma'un ni nga sunge mali ken kan usul fiqh nya daga mak nya ken hana amma bin jarir sirbane wala so laga na so gin akenga tini juma'un nyan ana jaman cuge madin ka soro hilli madunge tiken diga me wala sere bane madunge ibn jarir atini juma nyane ken anda soro ko hilli hayni aga ho sahante anna so hayni so re ganta ke beran tin kya de juma to anon jom ke kamma amma ku grupu nge ma kamma re kellan tanya ne juma ya aranya na kame ke sere wala ujine ke sere ngara ga do kebe kem peti to ngi sere bane ke gara ga do kebe kenya ni to ngunga idan ke wa ibn jarir diga gade kayna liyani inta mun dana way ibenko ko awai be he to ko be ga magan ke kallan ta kitan ta to na imme walakin diga men yan tan no don kullahu diga men wa haka do ta sharun dana kai gonun konni amma ati kaifin ni kan nan ngai go gonun Allah hatini wati ni tan bun jarir to kono tan nan daga kashafi to kashafi ni kan nan shari tafsiri ke <laughs> tafsir al kashaf yani ma tazla nan zamakhshari nka agote ngani mo gombe an an Allah ngam mo gonta wanyer ni mo tazla gumbani la la la zama zamakshar goni a tafsiri ke anga mam mogon ta wanyer ni gumban nan ta seda parce que zamakshar to ko gore be ga ma anga tullu bange ado iskalu ni gonu banga tafsir ke sire ni tikenga kanya anga shinke dinga labo al bayani da korne ka te dingra gabe amma sire be ga aqidan to sire be ga ta aqidan tanga ma to kona wancan kindini warna kenga anan ne ne na honne honne honne honne ma kan dan cigindi gungul lakenga anan di gungul lakenga nan nyon tallan ta bakka amma to gore kan to ku benu ma mu'tazila kunga se an yi be fo ngalli nan tiken mu'tazila amma zamakhshari to agun ko ren ngani la aken nan gengene honne ne maganda jandu gumban amma ngari kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa idkhala al jannata faqad faz ta aya tafsiringa ana mani ko natini daron ta kun take kane neman take kane kundu do kundu anke ngala garan tiri to munyani daron ta ka kamma ne ma ka kamma wa anke anna ta to ngondi nan na kusan ta kan karle munda nan ti daron ta ka kamma idan Allah to ndi baka inde ngana londe arjanna no gondi daron ta kun ke kamma serebe gar arjanna kita daron ta kun ta kamma urgin ta kun ta kamma ne man ta kamma an kan ta kan na ta ko nan karle munda diga me ka uren ka to munya hakene amma zamak shari nan ni kannan kaga nan tallawa ngalle arjanna no gondi na kenna kari adiga men ma nan pai kene kai sahe a hakene allah ngalle nya na karni amma hangen gener ni a honne pes ga hangen na sabati ndangaro arjanna danga la to imbe na daronta unta ka ke kamma or ka allah ngalle ka kenya ngurginta suka mantenga sahe amma to ga ndake be ma kelli na ta allah ndanga riya wan kota anga tanga ken kamantunu nanti mo tazila jan dret amma kundu kaga anta jonatu idan ati kamanunga tinna zamakhsharu ta ati kenni iskal kenni hoynyai kenni khata qor qor qoria ala kulli tafsir nu ko ni njawo sunu yamman dangane to ako gabe gan tammaga anna ma duro tafsirin tu suko manten sahih ati wal wal jarir bi sanade an sufyana namugo sufyana maga an sufyana mubham ay gonunti sufyana bin uyayna amma da non po gawe nanti nanti sufyana thawriyan am mansur nambo ko mansur ma am mujahid nambo ko mujahid ga wa hakada ku gon tar ko ni alla gate afara'aytum ya la gantin qibarni ta la wa li uzza ada uzza ghibarenga idan alla gate afara'aytum wa li uzza eh, suratu najm dide odo mi dangni ke tafsirin. mujahid te qal mujahid te

sahe ay gonun ta gani sengete ke kotini dangane kenya ni ga tilata mana sengete kotan ay gonun qarati ta ken ka ga ma khudhu min al ilah mana bat kamane yani kalma ka bugu dingira o danga na jumira anta ta na diga men gilo nda kama shahidun ni kan ka ga ke go be ken te sere sere nyani ani jano ngana daga hijinga asengete nya kotini na tinya ina min ka fanta go ga na sere aga fa suran kan pampe wa aga ati biram be iga gada da leji men nya ga burun kam me wa batai wa te gunuta wa daga ni mana manan kibarunya no allah subhanahu wa ta'ala da agir qur'ana din nanti mununya ana na fita ka kun de bengal mamin tiranya nya wala ta baka suredi diwa awa baka wa a kun kala mo surenya nya nya wala ta baka suredi diwa to kan kala mo suren na ga de ben bane ai aga almamin ka suren na ga de ben bane nkallata kenya sere faga ga daga hiju nya ganin sen ga tan ko ko ti bana do bana ta so badi aga suni bana nya aga fa min na ga halle koy suran kampanya hakene kay amma ke suka humanta fati halle ga daga burunya bati dingirai alla da gari qur'ana de anta asaraitum lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum al zakar wa lahu al untha tilka idan qismatun dhiza idan allah subhanahu wa ta'ala da bangan nan timununya bati wo an ta ga batini gaga haka tinkinya muhammad akinyawa onne way sahih كم فلاتي وكذا كن يمغاني قال أبو الجوزاء أبو الجوزاء غاغتيم عن ابن عباس نمر عبد الله بن عباس مغا كان أتي لا تني يلو تستوي قا أني سنغتن أني كن يقوتني للحاج هي جانا نغانا غاكنيا كم برنا أغفاتي إذا بتن يا غبرونا allah subhanahu wa ta'ala da gari nanti munu nyani nanti munu batte nyani ado allah batte nga inta gemme few idan serenga suro suro aganya kame wannan tira anda fato maga ga batu to ananga goro goro anda fato maga ga batu wa haka hakada gella gana ke jikku sira ni e, lata ya sasa hinun na kam ko ga a abbas ni hi hijano ngana daga azam zam jike utuna na zabibul lohoinu ladi na hijanon ba sutai awa har len kawa madina an ne rono madina wa tamarun do hoynun kinnanga an ne baka ga dewi kinnanga nge ha manon ko ni aga na ke aga ni to ana ngati ken maka be su di palasian atwa hon tinda daga no sina bane amma ka kun kun atu har sawano ngade arna non daga ne ondo suda ngati na gabe ya idan kem palle sasa hinul lille ko sharunna nanga ko ni mo gombe sasa soroñillewa hijanonga iwito ñana kebbi kigan kaa xomene riyali bane inati hijana ñananta maxota ina ñinkollankara ina gaganga riyal no hil makkaxe riyal nu sikkagana ina ñinkollankara ina ña hoy huɓega mpugutenga sahe idan keni hillanki sinñe hintaxawa keñam moxode hintaxawa keñam moxode serangi bate ñana tawhidin kam moon kawana kaman deman kon taxawana kaman toro sauda hukumanga wasakaha allah likul khair wallahi da higanon ma na umra gumun dema dudogoten wa waddu na yalla allah gani tuga silaminun dangani khairiya ida dudogoten nya killunda bari na mu baroda fati na ya nu yakonditionu ladi na ho na jogon jabo dangani owaddu na amma har sa ko mer anonga ga saka soron kamma kube gan kawa be inanye dublunga tin manni umurando hijim pakati eh, telefon ga hotono onati kenni kebe alqamaru saudi tasu ina pakati nga sasa ina sikwa nga jamane kenna jamane ina erenye ina ina hiju hakati kita ga lu ina kunyin na kallenta bana hijum pakata do pakata ga gotono hijum pakati an toro benu ga ire nan kira yam basun ta dinan tan tan mi gire ako to to telefon ko to to to tanya ni tem pakatinga idan gouvernement ma ko to nyo kam ma tenga ken ni kan nan ka ga ken ni him mo nya dangan parce que ida ku to asuko man tan na katina keta ane nga nan ken ga ma kita ga amma hara ko tanya ga nei hijanu nga gilli ara to yi gilli ko ma ga kita ho mo to killun ta ko me da telefon ne min kai daga ko mo soron kita wallo soron mo kita angatu ken kani newe be newe wa halle amma iga kay ndu be nu nyana ti manda iga airport on taxi do hube tanara gana kal sike be aga ga tuga na galle yang kajidda asa ante nga kamma nanti anyi me kal sube ha tuga na korona de patenye a joga ne min nanga na kal tun tuga aga ne no kare de kata madine wala kata makai iga nyo kullono o toroni ni puse kata kare kaya andan kal fin nyu so njonga irenye anda isri njonga irenye angana jimmina anga bido kebe hittana ado anga mura kebe hittana ada anga laganji be hittana ada anga hinu be nunya na igi sellana dambatte anga hittana igatini masa ga hittana irede iwurnu kata tas kanda tuga an kalsingen nan daga anga daga na eh, sagutilli sungure eh, arafanu eke nallewara mina anga saka ya kondi sungure nonga kilmarizer ngure nonga kesuko humanten pan kalsingen bo ken nan to kono police nu kubenu kan tangara do zandra mun kan ken go ango ni ngam nyani man ko mo nyani ndi ga tu gene ya ken be na khalis ke be ha tu gene serem ma ken nyu huje tanga sauda gouvernement ga jannati ken khalis be ga tu gene ken lo na nyimme fere anda ga hiji ya ma aro ma kan ce nda anga junubu kinyan du inonga kono ga do tani ke banna ko gore ma ga har te wa ke khalis go ne kundu do kundu am fere nu nyani ke ya anga hiji an am fere nu no nyadi ma ga ga ma kan ce nda kinyan inonga ida dudo goto nyanda ida har gidun karana killum gandi idan dangane an kenti mantana ha arno ari halan curonni o wa sanati kaya sallallahu ta'ala wa sallam ala باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن وعن ابن عباس إن عبد الله بن عباس مغا رضي الله عنهما ألا ندم بك عبد الله بن عباس مغا قال عبد الله في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم alla faren langande yalla alla gana tigandanya faren kam magana kisi zairat qubur juran qaburun juran dana ya garunga ya garu be nu gara gana qaburun jura farenga sallallahu alaihi wasallam ada kullanga idan ya gare yala ala wagamma na qaburun jura man tagamme ana jura diga mu na kati wadi kebe gan hoji tan te ngoku kuma kan tagem me ya na kaburu jura kenga diga mu na kati ani dal len kon ni kebe dallen bangan te ngano kuda an tagem me ya na kaburu njura nge ya ke millemme walla garabe gen diga kan ku muku na ma kaburu njura amma diga mu na kati ana no gondi nta mun da na mile kati ayere kudo ona babu ke hami babu ke sene nan ka kamma na kemprandange nya suru surun kaburun di kenga na mununya sere sire suka buroga ken parandanga da nyana mununye idan alla fare langande qabru jurana ya garunga wal muttakhidina ado fare langande tigindanonga alaiha qabra ke kama al masajida misidunga alaiha ke saga na kata kannanga mana al qubur qabr nuko kubenu ga misidun tigine qabr nun kama farenda kun kagalanga arawanya na na misire ke taga qabrun kama. arawanyana na kaburu karondi miside ke nogondi aranyana nan calli katte arawanyana na nonya sali dingira nyimme kesko mantenga gelli miside nye horati ni matu hankatu na sigindi no anga salli no bana anda nonya miside horati ni imano nyori angara nonya duan dingira ndo salli dingira ngata nani miside nye wallangara jonko iranya nonya anya miside nye idan farenda kukahmanten cusulanga fare ngara kebe langa yala anke lada gana salli kan kaman pallewa dingara nyuga anga nyini misiran ta kan na kabranya kama walla kabranga misiran no gondi aro almami ke ga mena gelli ken jamaa ma ka ken golli sirisire nye an calli dingira kan ta gamman nan calli dingira kebe ke misire no hillandi an calli hilla kapanan palle ke ngani ke almami a ta dangin hara tarunga sallen tanda anta ken dan tan ken ka ga dangani atin nan ta ken bane de anta kenda antan ken kaga imme dangan. idan wal muttakhidin ado fare langandi tigindanonga alaiha qabrunun kamma almasajida misidunga kuɓenunu ga no ñana salli dingiranu ɗo tusi dingiranu ado duwan dingiranu ado tegu dingiranu aɗo kursindi ado aɗo barkamundi dingiranu farenda kun kagalanga kugaña nukusukahumante igaña iwo igaña agara igaña toana igaña sankinte igaña hohondamminneya a kamandarjanga goro mogo mogo a karamanga goro goro a darontaxunga wurgi mogo mogo ana farellanganden nogoñera anta bakka nogoni manda tubinancagero halle wasuruja ado kubenu ga fitullun tigini ni wara qabranun kamma na lampanu ngara qabranun ga dingiran ni gona ngana daga ti mo goren qabrunya ni lampanyan kumini nonga hatin juka humantenga o hakke kebe di na kuranga ranonga anta gemme qur'an ta gemmo na ro kabrununga gella gana gana gollini hagatimbe ora mobil uh, mpoyen kumunu wallona torsun kumunu wala kura bane o hajun dangane hajun nyame o da kara nyame aho latin ne kay kenga anta gamme ona kura lo kaburnunga warna sabu nyame no o kura no da nyano nga biten nan bugunonga nka hubenu no garno halle yala kem pakra lawa to qima gawa la garo nyana kum nda ku kaburnu ke kura garono kebe hitana nanonga konnu soronga igara batien nyamo gombe ago illa ta ga ni sire nga mo gombe igada ga batula garunga idan ku kabur no kana qur'an la la garunga nyana hita nan dokan ta bara ga ni kaburu aga nyawur gin ta ko ni qur'an gallaya wallahi baqi'a madina qabrun kanu serera ramai terne no nga qur'an maga amma antano nga antano feu kummeno hakene ke ite kaburu nu nyugono ada ngana daga hakatun ju fitillen kumuntenyen ita gono har kendi ta karni har kiye amma honu rondi ina kumu amma kiyendi ina kari idan fa ina farella ngande logonye kaburum beti ona dingiranya dingira kebe oga kumunde nyanai la kumunde dingira he ko misire dingira ga he mogombe kumunde dingira ga he saga oga kuma kebe ronono no amma kasi ma kaburu ke norondi da gollu ku bane ana kaburu ke norondi na dangan aga lingo ku dangan ona non cunya to kurenga hilla kapana nyaga no mabidangu me ana bitem bane ari maka hirnya ga no nafa nyaga ni a gollum bane kunyana noron kinye inonga a gollu ku bane kumbana na noron kinye ana nga hakre ne me aka manganya ali hala be da ngana simme kenga na langa raga saka kebe no gondi ya yala annan kawana kenka mambatu imme hanawa annan kawana aka mambatuwa anta kawana aka mambatu aga ho gabere gelinga mata aga suka humanta aga ho gabere aga ini jatiga allahu yarhamhu asen da naxunga ada duragaenga aga gabe a kentuere seno be gañada aɗo duragae be gañadangani rahimahullah amma dimas ke ko kotoga siga xa ɓura ñimmendi sokke ngaro karancu suka humantenga nasalullah alafiya adin pakira ñankandi kotai goyi owa a mobili ke gondi. aina parfum pumpu humpu do mobil kan wonga din jati gi maina hana ke gati sheikh kena taga nyalungo dinina tima sire liti ora nya soyenga amma nge anda ga nan ciki ken kabri nyi mendi sokka ngado no kuntu su ko mantenga idan hada mare mangana Allah yarhamu Allah yarhamu Allah yani ke go tambo nyani ngam mingan kara ko karakota Allah ya hamu lan tambo tamuna idan an gana simme serebe ga kenga ganyi kenga hala de kenga kabran no gonde hakra bu cinne ga nan kenga yala nga kemba tawa anta ko na kemba tu kubenu ga daga na igara ga na taga un daga walla na nonya salli dingira no walla na fitillu nyano nga yala au cedi da ngari hure ga buguni na hawa idangari hure ga buguni na ha idangari hure ga buga tora ga kinyawa aranta na na aranta to na kanyam pata jinan ken do angenga awa hinne ndingiranga aha ta jen ndingranga ya akhi maka daga hikinyan duya idan ke pan kibare be hay kene ka do ketta kanne be hay kene kay ado ya garu be nu gadaga na qabrun njura isi ha kene ke haditha no gonde farenga alayhi salatu wassalam ada kusuko mantenga ada kullanga كم فلات tirawahu أهل sunani سنن دون كونو كندا هلا يرى سنة wala an pami ganati sunanunu sunanunu kannanga koy sunan abu sunan daga na amma sunani sunna illa sunna sunna be kempe de sunanu dun ay sahe ngatu bangenga angana atagandin kata kabwai gellinga na tankita ko tambella wi konna gada hadisan qilli kitaban qilli nanti sunanun ni kambre nanti jami'un ni kambre nanti mu'jamun ni kambre nanti mustadrukun ni kambre nanti mustakhrajun ni kambre nanti gharibun ni kambre nanti arba'ina ni kambre nanti juzun ni kambre insha Allah kusuko go minga mile katya ana hadisan kitaban dabar nanna kabwa hani ma mi jate dundu batte kayi gono ha kana kuyi anna hayna annan kitabe kero ken no anan yan kitabe kana masalan eh, sahih bukhari kunni jami'un ne wa hakada abu daud kunni sunanun ne musnadun qano go musnadul imam ahmad ar musnad shafi nu dagana wa hakada mu'jamun qano nga qabarani no nga حاكم قال له مستخرج انا كل المعروف كيف انت نادي سنتوغم بانغانا فيه مسائل الاولى تفسير الاوثان إذا قال رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتي فيه مسائل كباب هكذا مسألة دان تنتوادي الأولى مسألة هنا تفسير الأوثان أوثان كم منونا كم فسرندا دا أبان منون كان نقاغي كل ما عبد من دون الله سواء كان صنما او قبرا او غيره هو هندم بنيغرا كم باتو الله تنانغا انيا منو ما نيا قبر ما نيا تنانغا كنيا توغني نانتي وكان الخرافيون كن كو تاندا كونا غاري كنتي لا تيغا كوبي نو سيكوني دبار كوني منو اما ندا قبر باتو الله هو تناي تي منو يتكنغا ago shianon kaga imaga mashahidinu ko kaburnu kubenu igi ni nya mashahidinu nga imaga kun kayti hohoya ho honda minne soronga da batu har baga na gan kulinga walla gan kodonye yagare nyagani sahille mana ga burna antoren ho ho soronga da batu alla tananga to nyen wasan sahe kencu ko man tan to nyen wasan mm الثانية تفسير العبادة الثانية هلاندي تفسير العبادة بتين كن تفسيره بتين كان قايا التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما بتين كان قايا نندو مغيان كان نندو لغو باتي هندغني kanne ya gella ya ngan katenga jikke ya gella ne manga kanwe ya gelli adaron taunga aro daron ta ga yi gella urgin ta gunga kya to ni bate amma shaykhul islam bin tama kan di ati ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwal wal a'mal al zahirati wal batina ati kenni to ga yi kenni da humanda nan ye ho handan bin nasuda Allah subhanahu wa ta'ala ka kemmun daga dungene tayi gelli diga mun do gollenga aho banganta da ho mugunte golle so anga mugundini manga bangandina gallinga alla danga na to nyeni batie digame so anga ni manga bangandina agallinga alla da to nyeni batie golle su kan sugan talinga alla randa mugundu anda banganda to heti batie digame su anda mugunda anda banganda nga la da kempeti batie ya idan ho ho gallinga allah subhanahu wa ta'ala da haranda nyaqenna masala anna sewe digame ko na danga na kan toyi batie nyani ay haranga tu sebe kinne ga ga di golle bangenga farenda kengo sa'ad bin abi waqas dangani ati hatta ma tajal fi fi maratik hari igande be anga kinna nyaka nga tuse nga sunan dangani sadaqa nya kesuni batte nya dangani tuse kebe gani wajibi nga ko to sanga kinni sadaqa nya ni anda nyaka na masala na digancire farenta al kalmatu tayyiba sadaqa digancire kenni sadaqa nya faren mat maganta nya kende digancire na kan ko ni serendam binne suda farenti sadaqa nya batte nya kene ida na aja hata jini no ali halan dia ho ho gani diga menye ho gani nyangolle nyaho ho banganten da ho mo nda galinga alla da ken to gonya ni batienga andu do goto a angollun kita kebe galinga alla da ken nanga bino gonde andu do goto andi ga mu kebe galinga alla da ken nanga bino gonde gella gana ni fare alayhi salatu wassalam aga da ke koni nanta al kalmatu tayyiba sadaqa serebe gana alla kan ta digan tiro konni ga ke fare nta alayhi salatu wassalam serebe ganani an ganai digamunu akaman na khairi ko yaqul khairan akaman na khairi ko gelle khairi gantan ke maganga ko nisu asmo to walla kan ga akaman nan kuru khairi gantan magana ko nisu kuru allah subhanahu wa ta'ala gati wa qulu lin nas husna kada digantire nga kada kenya ko soron dangane har ka hiri digantire nya ko nada idan bate ke be hakene ke qorono mo gontu hoho gatantalinga allah dangani batie heti kenga kenya digami anya golle batie he idan bidan do anguku intali ngalla da bati hetu kunga mene kun kama kaina bati nye ina taru iran kullu nyi mendi leri bane leru no hili leru ro tanji ka minti bati heti pas kan tali ngalla da bati heti do anda munnu be no gi ma kanu gi ko na ko ni ki haqa ko ni ki haqe bati heti intali ngalla da ngani idan kunta bati en no ngani bati heti kunga iramati tafsiru li ibada batenga ken tafsiri idan bate ke tafsiri nya hakene ke kursin dube ni ganya na kabur nun kam mantalin Allah da bate iga daga na e, nyaganu benu nya kabra nun kam mantalin Allah daga ni bate heti iga daga na sallu benu nya kabra nun kam mantalin Allah da bate heti iga daga na duwa ngu benu nya kabra nun kam mantalin Allah daga ni bate heti iga daga na teku benu nya kabra nun kam mantalin Allah daga ni bate heti idan kuncun talinga alla dangan ho gan tali alla da kenya kana qaida nga ibn taymiya dan ka diga med bate kenga agol da diga mencu idan an kan qaim ma tu faren makanya alayhi salatu wassalam khulafa'un kuna abu abubakar umar usman ali radiyallahu anil jami' kuwo homanya kamma ga kana an kan ga na an lawa an karamo mo an pa ba an kirsa Allah wa kan dinan ta ku kan mo nga faren dangani ko na faren ma nga sati yonkinga alayhi salatu wassalam an la sere kan na dinan to gara faren kanu mogon mewa ka tu di faren ga fati ima ga batu alayhi salatu wassalam ima ga batu aga nyi kanu nga an angara sere kanu anna ga burunya batu wallahi kunyi faren ka buran bata nga nyi boten no ngai no le jimini nga le ko tambe nkai ma ga batu ida na le jimi asunna ke ida ya le jimi nga ni ko tambe gellanga ti sere nda allan kannana nyodu na na nyani agani bate kebe ka man na kanya tuwa man daga na kaburunya boto daga bati mo kya utu annan nya ga kendi amma nasallallahu alaihi afiya siren ne gana fati tanni na kusan daga ken kaburunya bati honga siren ne suga fati e wa kaburunya na bato ngo homundi kille ado to munde ado trompera go ado na soron jankini na jahila go ngabondi keba na lini tai debe suga di mangara honyi ga maganonga i kada gana dunyo go nyogo kenyi mendi ti sere ga kaburuni kenga debe suga di o so ninkara hatin kinye ke kaburu bate ngare kita ngalin to ngabiro no makumba to daga no hurunye botu ha la hawla wala quwwata la dabaren ta da semben ta dangan ajilani da kanya qara eh, wa faqaha Allah li kulli khair qaramun nan yan haramu ke makka atan ngara na sere go batu an ngani Allah da yang kata na illa hare nyimme an kan ta kance da ase ngalla da ha an ganya tu wa honu batai ganya tu guma be ga kunyimme de kaburu ke no gondi inyi wurniya iwo honu batte ga nyatu yagu be ga kun kamma do nimsu be gi kamma inyi wurniya modin talibo mana mana ncoro hayde ga na kunya batu soro beno no e eti soro senni me. sare anyi me dan tage man nan tar hubenu dangan allahumma ighfir la nkama yampa nyaran tage me few sare anyi me di amma kunya daga na bati sare anga tan nan ma tike be dangan nkama ya mpa ma nkama arjanna kine nan tan nan ma tu se kenga few ma ko few e daga na kunya batu ga hota na mundinya si sere sere nyanyi anga ko ta sere sere nyanyi ken kan ko burewa ko buru gore illa ka penyen arno al halan to idan corona baten to gani kebe golle be gallinga alla da diga be gallinga alla da kiyani batenga ho ho kan dalinga alla da ngani diga men do golle bate ha to nganga na bato anga halake kitta onna الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه يخاف إلا مما يخاف وقوعه الثالثة سكندنا أنه ننتفارنا صلى الله عليه وسلم يلا لغنا تيغندنا كما غناكسي لم يستعذ أما تنغي مورينا إلا مما ما غنتا قلي yukhafu okudan ke riwa eh, nuskha da man nuskha nu gono anya na yakhafu yuqabu jamila kada gara mo gombe nuskha ga ma hube kada anya yakhafu wa hmm idan yukhafu uquuhu iga kanna ken kennen nyangenga faren matange mure nyahonga maganta hokebe iga kanna nan tanyangi illa mimma maganta honga yukhafu iga kanna wuku'uhu kenyangenga haremma tanga murenya honga maganta hoke be iga kanna ammaganya mana faranga ta allahumma la taj'al qabri wathana kama magan qabrunya munuya akanna ammagarinya kenyana gara tanga murenya idan faranga kanna nanti kebe maganya an kenyana soron kilikata kenga faremma tanga murenya tay hotana ide maganta be iga kanna kenyangenga agenne ken ken iga kanna nga farenga kanna ke amma kanya iumma na magare kaburu num batu kere kere me kaburu kenya na gara tanga mure ti allah sasan nan ngalla lemburu nga bo tibo kenya no kismay go nyuno nga sere sere nyanyi aga burken ta ka walle kundo nge mari bo sine su ona berto ku benu kana nga bo ona ona ona digundo ko qobo ona soronkere ona kone nga. illi ona munda bari ona qur'anan kara ona duwa ngunya ona mani qur'ana karna mani qur'anan karne nonga sasa nanga kumuku anga na bara ina ti halal lemme tanga ti halal lemme ta ballake halal lemme ga tinga anga nyinan kane qiyamang kota halal lemme ga tinga anga nyinan kane qiyamang kota amma masuliya gore wa. idan anta undanya ni yani sere ma nyoko kabilan ni ngalla tigana kaburun to ku kabilan du hube ga batini ntu ako ke hakende ngalla tigana amma gella garanya no kube nanti aga kismai goy wa mun da kaburun batu magaradi de duare magun kampanni kenya magaradi amma tanna lo an baba tanna lo bayi tanna lo giranya gare tanna li magara bertan agaranyi no kusu haga tunu so awa bertanu ngarno imayere soro nyugona ko niti tina bertan liti faranka godo tamma bane maga bugandi an gana buganda andi dema hilla kapenga kiyaman ko tangan kallen yinan kane hari ga nyana dingira ben magi de mana har bidon kina ga gillo nadi har jiran kolle magi de mana kinya hari man toro maga kina ga lerin payni tai hari tege maga kina ga degina kamma maga kina feu aga lingi den cigino maduna gangri ya ga bare ni kenga mobili maga kina ga rona no gondi iga kampini ami ga mo be nya mi ga rongu nya nyawre na dabari amma maga maga haram mobilil lo ga diga maran na kinya isansi maga kinya indar tan na isansi kinya imbellai maga kinya amma hona tini ti kun tadi de ka kita kanya kan mo sumbung kebare ina bugan dan ka hiya kaskani kunya kanu dinan ta Allah sasa ampai kadiya kanu dinan ta Allah idan ku gana giri annan kawa jihadu nya nya nan nyon kim pakke nan ta nya na o kisma kaburu aga batina da mani bonon doi ona ajuran den kibar kyaro ummun gudai imma ka tena ka bugan di kabilan di dai na ka bugan di jamane nyimmedi anga ta kana kum ko tina to da ka bugan di kabilan di akan tar ni tamara gerai akan tar ni hirai akan tar ni ho minna kabilan kibaran ni ka imanci e ku soro so binto di ho inu damma tenowa miya immiya kitawo a an kana ken kon na bo kambire ni ndatu kumbane ngati ni koronda ka sasa nambu o aka daga wada sa ka ni ko kumbane latu de na kon ni ka kana wara ko kumbane sunga keren karni on daga sa ka ni bugandiya aka daga ni bugandi sasa mene ndar na ga manje aka ndar ni nyi manje ndar na ga nyaga an ngai gonu ngali dulle be ge haranga na timma garanya ga ngai warni garum petiwa toda bugandi kabilandi allah da ngerondi kabilandi a resi kamunda ka kuñallani ke bugandini na me marta gare igana bugandi kabilandi eska ni makan krampa ba gare mewa aga ni ke bugandi kabilandi aga ga gilli suguna ben ka gilli kenje e mana aga makan buguno a eska aga dim bugandi kan kabilandi aga dim tuma ndan nan makara aga sanga dingiranu kuyi nyiriki nyirike kebe ga aga makana aga dim tuma ndin nan makari kunye e iman ju kuyi gana tan nan makari man tuma ndiwa dos ka aga ta gunte nyani ya go nara ga ta kana sihen giniya ti sirhe labo ta kana labo giniya iro kel labo na daga ya ho nyana di kel labo on tatu iro ken na daga ralle men kam manonga ti kara sirhen kika an nyini ko ma gare na ri ti din ku he ina labo mu ganna ke ada na daga ana ra da tilminan to ka kana ko ana daga ana hunga to ana to onko ni ana za garni ta hillandinga di ato ho aga na ko ni di go kana na ta kan ya gare ta na to misondan peti keiwa allanta togoda togon ka manyamewa anda aganda ko ana daga hugugu ana saga garme kade atogo buga e mbuga ndukudi mambu sangam pinu wa. ha hiru be masaka ku ga kumbange meo awa ku kai finu ano ku bangenga <laughs> wana no de agata undenya ni tembunka masudi dulle kyan kanyana so bahana nyaga masu kampo hana ana na honu ngari so inanti ni hunu adulle maka kuma garen na rita ga ni e men ida na daga palle na rita to go sen na to ko na daga ana to ko na daga di ato go ya gare mata na to kan go mata si ko mi palle kita ina genu ti fatiha mi tu be wa ina genu kunga kita goro kun ta kan dinonga aga do lada nya ga giri kita de ladan pin duro nya ga girken pakatinga allah imme ma ma ma ga imme kan tampino ko benan canki be timanci sa iganam bukan duku imam bukan dihiya idan bukan dihiya ibene idan imma ga sere baga baga tikenga to wan bukan din kabila ndi kum mallondi allah ndallondi kam patonye ri kam mundi kullan tam bukan din o da ngari da sorom bukan kabila ndi gara kalsin kita imme anda ngi gari kadi ni rondi oda kuncorongari tegerinde heti ho iti da bugan di kabila ndan di kabila kayere nyagare ya gini kan dire nyagare kinne ga agar da kal sunun kita da giri da kabila kere nyagare kinne iti suni bane nye setan ani kendangi anyame eh, kan ga anga bu kan ta orno kadi to munya kana ko kan kodi idan ina soron ba ba kana ti ko aga ma bugan di de banken ba no kisma o kisma kisma ren da bugan di anken bane gana barake bakenda ko halalille me tanga kenda ko am feti ke kabila dan ke ay kem da ko ken na piri nyem men ta kan ni hilla ka penyen anya be tana na kendi ha amma hay kana kundwa har hono ano lada buri maga inati tanna kan da haranga na tanta mo go mo inati atike kabila pirin petanga ala da nuta na no anonga dingera nyuga anna nyini na harunya ko bono warado debunga serenta setia serenta kata serenta hohono akana dina de wala dingiran ñugono a nga ni ga hinu yigone ma ko degumu kudi men lu groupe ke jaar lu groupe ke hinu yixa maxanonga mene a ma bugandi ti jawara hetanga aya tiri ñaninga ke ma bugandi a tati hammadunu bugandine hammadunu ta bugandi jawara nun rantai ba ka jawara ko amma kumpinu gana giri surtu eh, kuyate nun di batte kunna ka di ti jaranu hetiya ina kunda ina kunda ina kunda ya a piri nyan jawara nyana tinta de ata nyemeno nga bantanan ha walla ga anga yigande be munda sugo tan na maka kenyin ko lanyiga ha ta tangana en ko lanyiga tanta turi nan tanya na kundu aga linganda nyagama nan nyiraga tan nan curam pay man tanana di anta ga kanne kana dambatte ko tanan tadi idan kuni hinu a dingara nyugo igana ngari ta kunu ke mendi anke nyana ke igana ana kunda ana kunda ko da hi haramun tiada bari antina ancella tere misiden nogoñeti anayi ga amma fo ma su go nan jugon e eh, anda go be ko me suigamayin kollambane mantanana kendiya ma ah, normalement kan ka balla sugo ke su suwayi an kakada hube me suigamayin ha ah? ha ken kay fi de ha ah? arno ali jurondi arno ali jurondi kuni hinu al kun qawa walla ndangari mama allah. horay kotoy ko ya mukke ñanaga yankari bugayi ti kunta kutoyi gana tinnenen billo ñanadi e, ken nogondi karle munna kutol laga idari mama in mama tina soro ati menya ñagare keɗangana tana kuto ke yiga e, ati ku nta ke yigana mama ti ke yiga atintayigana mama ti ati kelingengani mogonɓe amma ke yiga de nke anga perdini mamada da dangani ya ati boti wa ki dangani de mamadi tere sunta ko ni aga kuma yi ay man tini tonda ga mollon de ndo onda ngaro dalli de har len ga wa ti ngenyen ngalli ya ganya da maiga aga ati surtu ta ko ke kenu kuti gara mo ha kuni hinu ay kuni jahila ko aqida nunya jahila kun killunya ko kun kawa walla ko sen ta kabila su ho honde o su ko sen ni kannan Allah kutai o ko sen ni kebani ay Allah kutai ngenga nu ko so su ko sen nyani ko ni ka ko sebe to hada mare menga ken ni kya Allah kutai kenyan ko sen an gana nya kannan tubi nan jage do halle intaha kanan ti ku ko sen ni kya ken kya ken e imati hammadi ti kulle munu nyi wurndine karnyi be nda dangini karle mun do wala nyangil diba te ga urnu ti jawara ti wala kata ngata na Allah ko sunna hammadu no aka qur'anan jagana len kinan ta kai mendi wa manini ya kube na kara manini ma kai kumpa kana fi onundo ko onundo ko ndere wa ha balon ko to kuiwa har lengi kundu hotin dangani ti idaga ho kunyi ti garaga kunyi taga togi hayni tati kusino sikki nogondi ne nga bita honne lengi kundu laga ka Allah na kama nga konninda ti garaga hokkunyi tata ancane bita honne kenya nina yare murai nke gati kammo yo nti sanon kono ga kebe to kenna kammunya alla kada kungarano ti kebe ati di nyanonga jinnan cetanu no kungullatiya adona mba ado sirebe gana ngana sankanga kimbakan canun do kan nan canun bakamira anna kande ta Allah da ka ko qur'ana di kagelli duran cane tanaga kemma ga da taga ga ga bite nda gure nda dumbentu ar Allah wa tirni na ken ka ko ati titu ana gore nya na ko santa kada to ko nta to ko ke to nonga na anta to ko ke yo ara fankenya ko ni ke ya nti ka hilla kapana nya hampo indine a ta diga mu ko ni bonti nganke nyimetirndi akan du kusino siku kusino siki kane daga hakati be konni kem pakatinga anke an golle ni ke golle fulana ay en samru nya nyamma na nya ken dalle munca ka kenya di an po ho na kenya no gondi anyo kunja ini kenya no gondi ho ho na kenya no gondi sa sallara wasai ndanga ni de samru salonga ngamma alla ra wasai ni ho ka halle mun gai alla ra wasai nyanda anyi me biro ngamma masinu ordinateur nu ho honda minne wa no gondi akan ga hagati be ko sa sasa nganyi metrindini an kanen ma hina ha ti professeur ngu tongu kumma imma hagati hagatinde in mai gare ire ngari wala ndi ire hay kana nyi mena ire hay tanni est ce que kem baka ti kunyam maga ye ya ti ma me ke kenga nya ko na bonti kedi garantenye ata ka ke ata nyi gara laidu mutim mena ndi gana ho inari ina duwa ngundo ho bari nta hayda na an kallu ga da garna kenya sanen nan pina gilla gana gano de sane ke gano ya kallen binnen lenki laga sarage halle ha an ken do serenda me kunyita ta sanen pina ha to et wala c'est noir hein maintenant c'est noir avant trois ans là agen inti he ko sere heti jati ginyani yo an keda wara gadi mo gon gon kada kine bon tin ja da an tunye sambu salon no nyet sa sambiro nunga ma de sambu salon ngamma ko ka halle munga e pikken turazano gonna an daga hijita hilloga kesuwa di a ke nan qur'a ma hina gellande ino ha awai hay kene kundwa garanto namaranto nene lingu jindirimu anga ho hotu gare a palangi maga gare antina wa hawu manyallina ga allina ga allati wa inna shayatin la yuhuna awliyaihim garenga ha ummanya na katti amene on daga idan fara alayhi salatu wassalam atanga murenya maganta ho kebe iga kanna kenyangenga kenya na gara tanga murenya mm. الرابعة mhm. قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الرابعة نغتان قرنه أصن بهذا تكيا كمبو اتخاذ قبور الأنبياء النبي يمن قبر ننتجينا masajida misudiya farendi iddu do ke asoni me agati allah magi ke kaburunya munu ya igabata ahalle adamani koni ati yahudu no nasara no idi annabi nyum kaburun tiginanya misidiya kembere nga diga me ke manan ni kannan kaga aga gamma ga nyaga ya de nin kaburun tiginanya misidiya anga to hatu ni nyaga en karni ti problem nga ana keni to ana nya fati ke bana kani to ana nya fati ke garle munda kompen jiginda kaburun kamma na sankellai ke bana gatini kugara ke nyigara mogo ga gana hosigindo gara mogo gallen kamma o ga gana sankelle o ga gana tapinu ladi o ga gana nyakundu faren pai gara kon nanti kama ga nyaagi yahudu do nasara ide e kun koni di annabi mun kaburun nya misidu nya nka ga na ma nge gallen nyaken bate e di kenga bate e nanga nyalla bata mo gombe ga kana alla batu kundung idan sasa manindanya ibrahima nyasi soronda ke bari. Eh, aga timmin na imme de timmin na imme modi de ah? ay kem bunnasi bunnasi modin coron kada kenya kundu nyun kumme ka soron na nya kundu ke ama sure ke ga wa ko di gemmu ko na ti kun na ngana girkenya lunga ya serenna ga bayan ko to dinan to hanonga nyugo nyugonu harer er kapten nu ngarni nonga ku preza ba tarancoro garanto inda ita ko ina ti wakilun da barni iwa wa kuran kinno wa jinkino garanto inda ta ko inda hoy gare do fanke gaye ku garanto na jurku jurku no golle ngaranan daga jamanin tu golle ina warati kun daga mo dinin gemunga ha es ka ga garni kato ko oda kenya koni wa kilun da barni o pongun da barni karlanu ngada barni sa e eh, doktor lanu ngada barni ko ta ga daga ni kyai amma igana tagu i maga modi nu andi ta gunno ku ga wote hede modi nu andi kun ta gunno o ku wote ken ga hunye ya daga ni dusu nya irenye garanto anai ga ku an wote ni ganyan o ga ganyi me ha min nambari danga ni na sunno gume go sigindi ka sunno gumun kantar no wote ndi kenyen golle kay mene foku sunno gumu ku kallo wote ndan ka sunno gume be ndati warno wote ndo ku imena ngaja sunno gume arno ke di garantan ke bare kundu do kundu corona kenya togono o ku imme an kawana sunna gumu mundu illo woten no gondi on woti idanga ni nganya na jamane mara to mun ngunnan cabati sunna gumu benda tiarna woton do ku imme na tiketi islami golle keti ke golle ana to ja san ton ko ni maka ga sanga na toyi koro kallo woton da sunna gumu na lo woton ne inda daga on woti idanga ni ha on woti idanga ni arno hmm, al halan curun on daga al khamisa ذكر شدة الغضب من الله الخامسة كرغاندنا ذكر شدة الغضب بوت كن قتن من الله ورناتي اشتد غضب الله بوتنا كن قتو كوكما idan na koy nanti soroɓenu ga ke golle na kaɓuranunga na kuntigini ñamisirundo salli dingiranuga allah butten kun kamma wa hakaza na koy allah subhanahu wa ta'ala awabutu nka butu mogondo hadamare men butu mogon tabana hadamare men ngana butu anu na hete aso na huti aso na a dun aku na dunduli ya ko kuna dumbu walli na nyamo koy godi tangen na nyuki al halaka na ngarnyango ay me kita bonon dina kay dina waran dina ko son dina ho ndam men nyana allah butem pete kam subhanahu wa ta'ala wanda الثالثة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان السادسة لنا وهي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتكت ثم مثلا ثم بها كنكي من أهمها كن نجلي مثلا نمبو هم من تنك معرفة صفة عبادة الله la tabatiyen magan kuton tuwagunga allati la kebe hiya akenga min akbar al awsan aga galin mununun pogoren la tabaten ni kannan kagai ya akhi imara ga la tabatu nan ta yanda sire ga koi imara ga batu kan nan ta sire karni idaga batu mani ti sire sire nyani anyi sangeten kotina wakin ni hijanonga sasa asiro ke daga na ga batu ga wada kana Allah nonga ima daga batu de ida ga Allah nan nanti sere sere nyan ida gello ko ga na tun nanti ku ima daga ta batu ima daga nanti lata da sere ga ima daga ta da sere kari iti sere sere ni anyi hisir nyangi tongun kana ni hisir nyangi o ken da karde nanti sere bure nyanyi sere ken da karde kita o ku ga tukube nunu tuana rungo o na daga Allah batu ku nan nanti soro soro nyani da deben curo ni da kanya da kanya yala odo kusunya bane modi manya bane o handare suratul najm gara kuka nanti illa kapano nyen o ko ga himme wa ma kamma yani agara ko mo allah gel masala num la tabati mo ko kema ga na kentu serga be makya to kaburun e tabati o ga antar kaburu ko ni batu hayana nyen antar batu sere kallana nyen antar batu jena na gore nyi antar batu tukuya anda gana batuti mani sere sere nyanyi man tara gana batuti kiyai an tara gana alla batuno ngawa kenya to onni hilla ka pe ku kada lata ke mo gadi anda mun nan tilata fanga nyadi wa anyi katundi nawa aken den tenya nyanyi karte nya tuma nyi zidonyo tu kembo homa konere a koni ananti sere sere nyanya nyi soro hinne ne soro nyai kiani gara alla batuno nga aga ga alma minga ni kebe walla kebe ga bumbina ga ga no nga ga ni kebe ya a agoni anda baka sere sere ko kedi gelli sere sere aga na anta ka onda ga Allah bata ka burunga diga maro na me batu o ku kallu ku mon tar ga na Allah batu no de o daga na ka burke me batu du bade idan ma kan kuto gana tu parce que o ku ma ga ku benu ga kaburu batenga e ga ku kaburu batu mo ke ado hilla kapano ku benu ga lata batu inta inte yeti bane e ga na ko kam mun no nyanya ana nyi ga yeni bane bane nga ai i galle ka bonno dinan to ku benu ga lata batu imme kanu ala halan churon السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح السابعة يرنغ معرفة تواغونا أنه ننتلاتيا قبر رجل إيغوا قبر صالح إيغوا كبه سرنغاني إيغوا كبه غني سنغتين قوتني سرندنغاني إذن man na gara ke ko nan ti to awunga nan ta kenga iga indingara ke be batalata kabra ke igu siranya kaburu nyinonga warni atu intenni sirentara kana sirebure kaburu batu ko ngara kaga da mogombe sirebe gana tini ayi hube ga sigo ku ka modi gore kaburu bata wallo ga karsa kaburu bata sirenya nyimene ona tilla ta kanyi sire sire nyimene sire <laughs> sire sire sire annam nyimmu ku be no farenga ti yahudu do nasara da misiren cigindi kamma eska soro buru anyi i ka sirenya nyimene ka kesu ko man dalla dilanga alla buten ka goti kamma sire sire nyi gai kembire nga an kara mo suro walla nga do kebe bata suro kem makam marta atere jin kam mani de ara guja mbai jin kam mani de akampi kam mundo munyan na gade ida daga ke jamane hulana sagarno agalinga adanga nan dumi jindi nan bugu kenna gibare asuro ma ren na kare mi anta ona ga burumbatu nta ha i gonu nyi manga nyi babu nun diraga na siri munu lani roka sonu ngani ho ha on daga الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية أثامنا سقندنا أنه ننتاكن معنا لا تكين اسم صاحب القبر أكن قبر قمن تغني وذكر معنى تسمية أرى أتغران لك غاما نمبين كونغنا idan lata kebe hakene maga simma kabur ke atogonni lata de kabur gume nya togonni lata kebe ga buri kabur ke no wani manin tigi ga da gri lata ga to tasmiya iti warna ani sengete ñakotini hijanonda keñani gadagere nantilata mm. التاسعة mm. لعنه زوارات القبور التاسعة مثلا كبن لعنه فارلا غندنا صلى الله عليه وسلم زوارات القبور قبر جورانا يغرونا فارلا كون قاقلنغا عليه الصلاة والسلام العاشرة mm. لعنه من أخرجها العاشرة تم لعنه فارلا غندنا man yemme nga yemme kebe asrajaha ken gara qabru ke fitille mana agara fitillo lampanu nga na kullo qabrunu nga wala na kurallo qabrunu nga farella ngande nga kun kama nun kagaya ho ho gara kunya angara kompe atagano nga mangara gata ga atagano mangara sahanda warano mangara hotananya anga farella maka tenya na ministry de nya sezi nga tunganyuka nga taunu kebe farella ngande nga kamma idan yero sharunda nga tinanti masala anyiga kawana kenkoni أن أنتم أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما في قبر لات إتاني كان قاك مثلا قلنا ننتقم قم فراندان سرسرون قبرون دي كن آنيا نمونون قويقا قم فراندان لات قبرون دي مغنب إتاني كان قوانا كيكو رحمه الله وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين